Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba ko makiyar da masu sauran abokan aiki muka sake dawa muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ja kunnen 'yan siyasa su guji amfani da matasa wajen tara tarzoma a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi takatsantsan ga kalamansu musamman lokacin zaɓe lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniya da 'yan majalisar dokoki suka cimma ta gina sabuwar karamin katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya akan wannan batu ba. ya ce ban ji daɗin wannan lamarin ba kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamtsar da ni ba trump yana faɗa wato hukumar zartarwarsa a fadarsa ta white house ya ce yarjejeniyar ba za ta magance matsalar da ke akwai ba amma duk da haka shugaban na amurka ya amince zai sanya hannu akan kudirin da ya hada da dala biliyan ɗaya da miliyan dari uku da saba'in da biyar na gida katanga mai tsawon kilomita tamanin da takwas kashi daya a cikin hudu na kudin da ya bukaci dala biliyan biyar da miliyan dari bakwai ya gina katangar wannan yarjejeniyar za ta hana sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya da aka buɗe su makonni uku da suka shuɗe bayan sun kwashe kwanaki talatin da biyar a rufe a ƙarshen watan da ya gabata kimanin kashi ɗaya cikin hudu na ma'aikatan gwamnati ne kudaden gudanar da su zai kare a cikin daren juma'a na wannan mako ciki har da hukumar kula da tsaron cikin gida wadda take da alhakin kula da kan iyakar ƙasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙarin tashin hankali da ake samu a jihar koginye a sudan ta kudu ya fitar da fararen hula 8,000 daga gidajensu kana ya yi sanadiyar wasu 5,000 suka arce zuwa makwabciya demokradiyyar jamhuriyar congo rikicin tsakanin sojojin sudan da kungiyar 'yan tawayin kasar ta national salvation front ko kuma nas a takaice ya barke ne a ranar 19 ga watan janairu hakan ko na zuwa ne watanni hudu kacal bayan da aka sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya ta baya da zammar kawo ƙarshen yakin basasin ƙasar wanda aka kwashe shekaru biyar ana yi tsakanin shugaban ƙasar salvakir da kuma madugun 'yan adawa rick mashar mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira babar ya faɗa wa muryar amurka cewa an fara samun saukin rikicin ya kuma ce bangarorin biyu da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar suna ci gaba da biyayya gare ta rahotanni sun nuna cewa ana gwaza faɗa ne a wajen garin iye kusa da kan iyakar demokradiyyar jamhuriyar congo da kuma ƙasar uganda ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubban magoya bayan madugun 'yan adawan venezuela shugaba juan guaido sun gudanar da zanga-zanga a yau talata wani yunkurin ci gaba da kiran sojojin kasar su daina marawa shugaba nicolas maduro baya kuma a matsawa shugaban kasar mai ra'ayin 'yan gurguzu ficewa daga mulki guaido da amurka da wasu kasashe hamsin suka amince da shi a matsayin shugaba mai riko a venezuela yayi shi ne kira ga gudanar da zanga-zanga domin girmama wasu mutane 40 waɗanda aka kashe su a tarukan kin jinin gwamnati da kuma matsawa gwamnatin lambar matsawa gwamnatin lamba a shigo da kayan taimako na gaggawa da suka hada da abinci da magunguna daga amurka zuwa kasar wacce take fama da matsalolin tattalin arziki yanzu haka dai kayan taimakon da suna zube ne a wani wurin ajiye kaya a garin kukuta na colombia wanda ke kan iyaka guyado ya faɗa wa shugabannin sojojin ƙasar cewa ƙin amincewa da maduro yake yi a shigo da kayan taimakon wani laifi ne na cin zarafin bil'adama. maduro ya ci gaba da samun goyon bayan wato manyan sojojin kasar ya ce tarukan gangami da 'yan adawan suke shiryawa wani tanadi ne na hambarar da gwamnatinsa da amurka ke yi don haka ya yarda da shigo da kayan taimako a cikin kasar wata sabuwar 'yan majalisar dokokin amurka 'yar asalin somaliya da ta yi gudun hijira zuwa don amurka ta nemi afuwa a jiya talata akan kalamanta na sukan lamirin yahudawa lamarin da ya sa 'yan jam'iyyun republican da democrat suka yi tur da kalamanta yar majalisar na bangaren democrat ilhan umar wacce take wakiltan wata gunduma a jihar minnesota da ke tsakiya maso yammacin amurka wato na tsawon makonni biyar ta ce wani rukunin 'yan isra'ila mai kamun kafa a nan amurka wato kungiyar hudun amurka da isra'ila tana sayan 'yan majalisa domin ba da goyon baya ga kasar isra'ilan ta yi waɗannan kalaman ne a wani sakonta na twitter a ranar asabar tana mai cewa goyon baya da 'yan majalisar suke baiwa isra'ila suna yi ne saboda kuɗi da ke fitowa daga wannan kungiya da ake kira aipac a takaice mai mai kare a akidojin yahudawa ko da yake kungiyar ba ta iya taimakawa yakin neman siyasa na 'yan siyasar amurka kai tsaye amma kuma mambobinta za su iya yin hakan. Baba Yakubu Makirike ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ya rage kwanaki kalilan a fara gudanar da zaɓuka a Najeriya. yanayin siyasar kasar na ƙara ɗumama inda 'yan takara ke ci gaba da yakin neman zaɓe mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu ya ja kunnen 'yan siyasa su guji amfani da matasa wajen tada tarzoma a cikin al'umma daga kano ga rahoton muhammadu ibrahim kwari a yayin taro da manema labarai a fadar sayau talata sarkin na kano ya bayyana damuwa ainin kan yadda ake samun tashe-tashen hankula masu nasaba da harkokin siyasa a wasu sassan jihar kano a 'yan kwanakin nan muna samun labaru tsakanin jiya da shekaran jiya marasa daɗi kan barazana ga tsaro da zaman lafiya saboda rigingimu na siyasa muna kira ga al'umma da a wuri a tsaya akan doka kada a yi wani abu wanda zai jawo zubar da jinin al'umma ko raunuka ko rasa dukiya ita siyasa ba yaƙi ba ce duk wanda yake da katin zaɓe ya je ya zaɓi wanda yake gani ya fi cancanta a zaɓe shi saboda alkhairin da zai kawo al'umma a haka sai sarkin na kano ya bukaci jami'an tsaro su taka rawar da ta kamata wajen tabbatar da doka da oda da kuma zaman lafiya a cikin al'umma muna fata jami'an tsaro za su tsaya a ɗau matakai a kan masu yawo da makamai da kawo barazana ga zaman lafiya muna kira ga jagororin siyasa da su ja kunnen magoya bayansu kuma a kiyayi fitina saboda ba a san inda za ta saya ba. Baya ga haka Malam Muhammad Sanusi na biyu ya hori masu rike da sarautu da shugabannin al'umma a dukkanin matakai su zage damtse wajen faɗakarwa tare da wayar da kan matasa game da mahimmancin zaman lafiya. A ci gaba da faɗakar da matasa, a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da nuna jagoranci wanda ya dace a ɗauki haƙuri da hakimai da dagacai da limamai da masu unguwanni a taimaka wajen gargadi da haɗin kai da jami'an tsaro da tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba kuma masu laifi a miƙa su ga hannun hukuma. Haka zalika mai martaba sarkin na Kano ya yi addu'a ta musamman game da zaɓukan da ke tafe. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya zaɓa mana shugabanni na alkhairi. Allah ya sa a yi zaɓen lafiya. a gama lafiya amin duk wanda yake neman ƙasar nan tamu ta kano da najeriya da alhaini allah ya sa alhaini a hannunsa duk wanda yake da fahu da sharri allah ya kare mu daga wannan Amin. ya mayar da shi kansa allah ya tsare rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu A shekaran jiya Lahadi ne wasu matasa da ake zargin magoya bayan tsohon gwamnan Kano ne Rabiu Musa Kwankwaso suka kai farmaki gidan shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Abdullahi Abbas yayin da a jiya Litinin kuma wasu matasa da aka yi zargin cewa magoya bayan shi Abdullahi Abbas din ne suka kai wani hari da ake ganin na maramuwar gayya ne gidan dan takarar gwamnan Kano a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Abba Ke Yusuf kuma har ma aka ce sun kone gidan kurmus. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi taka tsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zaɓe? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka. Allah Allah Allah Allah da kan mu so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah da kan mu Afirka mu so juna da kan mu Afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah da kan mu Afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah afirka kan so juna idan har dai ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba zan tashi na hudu da kankan ba Algeria yan da jibin goshi sun san harin ja shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dandela mu ta aru mu gaishe shi Allah ya Allah ya Allah hada kan mu afirka mu so juna bugu sa'a mu gama ashal gurgi ba mai himma bai iya warge ba ya san 'ya'yan ce tun bayan ba tuni sai 'ya'ya ne sun ci gaba da aiki da aman sun saba mu gusa a dan olar nan libya horar ruru ne na italiya sarki ya mai kyakkyawar niyya komai ya aka ce masa za shi biya domin ko ba a shi abin kunya Allah ya Allah ya Allah haɗa daga mu a kamso juna Sadan mu ziyarci masarra ta rage su jamalla abdul nasirra ya ɗau kai babu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga jiga wani ne akan layi. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai tare da ringin daga jihar Jiga Najeriya. To Yusuf gaje muna sauraron ka me za ka ce menene muhimmancin shugabannin al'umma su taka tsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zaɓe. To hakika ni shawarar da zan ba shugabanni yana da kyau duk abin da za su wa al'umma jawabi to su zama na sun tauna wannan magana kafin ainihin ta fita ga shauran al'umma domin fi sabilillahi mutane suna duban ainihin muhimmancin maganar da manyan mutane za su faɗa kuma muddin ka faɗe ta to wani koda bai amfani da ita ba to wani zai iya amfani da shi don haka ina roƙon dukkanin shugabanninmu duk lokacin da za su yi magana musamman a kafafen yaɗa labarai su san magana da za su faɗa wadda ainihin za ta yi wa al'umma daɗi kuma kowa zai ji daɗin ta ba tare da an ɗau wani mataki na hayaniya akan wannan magana ba. To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je Kaduna wani ne a Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum wa ke magana. Um, sashen hausa rediyon amerika na muku fata alkhairi suna na ɗahiru sakatare unguwar katsina ko kuma ke kabi local government kaduna nigeria to malam ɗahiru muna sauraron ka menene ka to alhamdulillahi lallai na ji abin da ake tattaunawa a kai abin da ya mm. kamata ya kamata shugabannin al'umma ko da wajen tarurruka ne ko a ina ne ya kamata mutum ya dinga faɗin maganganun da suka dace musamman a yanzu lokacin nan da zaɓe ke gabato mana gaskiya ba mu ji daɗin irin wani al'amari da ya faru kamar a kano ba muna fata gabanin duk da za su yi magana yi magana da za ta kwantar da hankali ga al'ummarsu da fatan za ta tashi lafiya ɗahir sakatare mu to ɗahir sakatare mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to har yanzu dai muna kaduna wani ne daga kaduna muna sauraron ka ya suna malamin yawwa sa'idu baban da ya riga kaduna state local government to malam sa'idu muna sauraron ka me zaka ce game da wannan da muke magana eh gaskiya abu ne wanda ya dace a fadarkar da mutane sosai tun da lokaci ya mutu haka hmm. saboda abin gaskiya abin da ke faruwa ba shi da daɗi wallahi Allah saboda in an ba a kiyaye haka ba abubuwan zai zo ya lalace ya fata sai dai da ake to ma sai da mun gode kwarai da gaske da to mun gode kwarai da gaske to har yanzu da muna Kaduna wane ne akan layiya sunan malamin to a Sharfilu Hashim Gumel barka da lasariya yawa barka dai sunana mursala ne ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya to malam murtala muna sauraron ka sharfilu muna jan kunnan daga su manyan 'yan siyasa da mu talaka masu kada ƙuri'a hmm. ka sani duk kalman da ka furta idan ya zamanto ita zama fitina to ka sani cewa Allah zai tume ka zai tambaye ka don Allah ya la'anci mai da fitina a duk abin da baka sani ba bai kamata ka je ka yada shi ba ko ka furta sai tun da baka san shi ba kamar wanda suka sani su bayani a kai muna ƙara jan ne duk wanda Allah ya bashi dama wallahi ya kiyaye bakin nan ba an yi dan ka ci abinci ba ne don ka iya maganan da zaka yi kuma zai iya daura mutum kuma an ce baki shi ke yanka wuya da fatan za mu gyara a tashi lafiya. To mun gode Murtala da wannan gudunmawa taka bar mu je Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa? Sa'idu Hausawa daga Doma local government jihar Nasarawa. To Sa'idu Hausawa muna sauraron ka me za ka ce game da shugabanni yadda za su ringa kula da kalamansu. Wani shugabanni mu gaskiya suna kwafta shirme. Kwaftawan shi ne mutum abin da baka sani ba zaka ce abu kaza ya faru abu kaza ya faru. kamar yan da wurin suna ce wai inda observer sun zo za ka kashe su kaga wannan ba daidai ba ne mulki nan na Allah ne gaskiya to me zaka ce su kuma ga matasan idan shugabanni sun irin wannan magana ko sun ba su umarni ko sun ce su wani abu da suka san cewa tabbas bai kamata ba matasa sai da mu mu amfani da sai su yan banda hankalin su saboda in ba ka ba in ka ji wani magana wani magana wani shugaba sai ka je ka yi tadanci kuma ba kyau tadanci ba kyau Allah ya halalce wannan ya tada fitina haramu ne wannan a yi hakuri kuma Allah ya sa gama zabe nan lafiya Allah ba mai robo to amin ya rabu masa idan mun gode kwarai da gaske bar mu koma Kaduna wani ne ka layi da Kaduna to assalamu alaikum amin wa alaikum assalam ya sunan malama Muhammadu mai almajirai ne daga gadar malam mamman a Kaduna Najeriya to Muhammadu mai almajirai muna sauraron ka to gaskiya wannan bayani na mai martaba haka yake musamman haka ce abu ya shafi shugabanni duk da yake alhamdulillah yanzu kamar jagororin mu da suke yawon kamfe ɗinnan da wuya ka ji wani ya kama sunan wani kai tsaye ya ce mai kaza to ya kamata mutane na kasa su ma kuma su kan su kiyaye irin abin da ya kamata kowa duk abin da zaka faɗi kai tunanin haka yake ko ba haka yake ba kuma da tsafta ba wai kawai gaje-gaje duk abin da mutum ya kamo ya jefa ko ya rubuta ya aika ba wannan gaskiyar magana za a iya matsaloli za su iya shiga fiye da muke tunani Allah ta'ala ya sa mu yi zaɓe lafiya mu tashi lafiya mu gama lafiya Allah ya zaba mana mafi alkhairi wassalamu alaikum amin wa alaikum assalam to mun gode kwarai da gaske Muhammad mai almajirai yanzu bari mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim menene gudunmuwanka to ni gudunmuwa ta ya karkace na bangaren matasa yan uwana hmm. don Allah abinda nake kira a matasa yan uwana su kula su kiyaye da wanda ke son su ba wanda ke son kan shi ba su tsaya su yi zaɓe su kula da wanda yake shi zai zai ruɗa musu kwakwalwa ne zai kawo musu tashin hankali tsakanin sa ta zubar da jini ka zai kamata ba tsaya su kwantar da hankalin su zaɓi wanda suke so kuma muna fatan wannan zaɓe Allah sa aishi lafiya. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka tabbar mu tsallaka jamhuriyar Nijar wane ne akan layi? Eh, Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Umma malam Alina daga dogon zuciya cikin shafore Nishar. To malam Ali muna sauraron ka me za ka ce game da wannan batu? Wannan da an rai na bisa ga wannan ce kuce da aka yi na bisa ga harkar zaben Najeriya. Hmm. Ina so yan takara ko wasu kwatar da hankali shi yan Najeriya sun samu za su doka. Amma kai ka so kai fafakire da handama kai ta haɗin wanda magana wanda bai kamata bai dace ba. Allah sa ai zaɓe lahiya ƙare lahiya mu da addu'a ta muka yan Najeriya talakan Najeriya ku zaɓi shugaba mai adalci. To madalla mun gode kwarai da gaske mala da wannan gudunmawa taka. To muna mun sami kira daga Taraba. To da alama ta Taraba ta goce. To kada a manta za a iya kira mala'ikan mu a buɗe suke to ga kira daga Yobe ya shigo yanzu yanzu nan. Wane ne daga Yobe? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Kuna tare da shugaba Gugwan zan kasuwar da Maturu. To shugaba muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa. batun zaɓe. Wato, eh, idai abin da zan kira 'yan mm. uwana matasa ne, musamman ma 'yan uwana matasa masu jini a jika. Mm. Ya kamata mu ba da haɗin kai a hukumar zaɓe kuma dokokin da suka kafa mana waɗanda za mu bi mu yi zaɓe lafiya mu tashi lafiya kuma mu samu sakamako lafiya. To wannan shine nake kiran 'yan uwana matasa kar mu tada hankalin mu shi shugabanci na Allah ne duk wanda Allah ya bamu alhamdulillah za mu goya mar baya sunan abubuwan zan faso da maturu ku tashi lafiya to malam bu mun gode kwarai da gaske da wannan muhimmiyar gudunmuwa da ka bayar bari mu je jihar Niger wani ne aka layi daga jihar Niger Allah zarfi da ah, gowal muna lafiya su da jira biyu daga nan marigar lausar Gwamnati to Alhaji Rabi muna sauraron ka menene gudunmuwanka la gudunmawa na wannan lalle wannan wanda ya wanga magana ya yi magana mai kyau ya kamata duk 'yan siyasa su bi irin shawarorin da ya bada kada su tada ma mutane hankali kuma su talakawa ya kamata a ce su yi karatun tana su domin mutanen nan da sun zo za su wuce ne su ba kurjan uwanku bai kamata mutane su yi rigima da uwansu ba. To Malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta kuma da waya kamar ka daga wayan mu a yau mun gode da waɗanda suka samu dama suka kira suka bayyana mana ra'ayi waɗanda kuma ba suka kira ba su samu shiga ba to sai a ci gaba da gwada mu mara rana ce mun gode. To har yanzu dai ana tarar sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agonmu ke cewa karfe hudu wato saura minti bakwai ga wannan sakon. Talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin manufa kasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka 'yancinka. To Madala yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a ranar gobe ne idan Allahu ya kai mu za a soma goga ta farko ta semifinal ko karon kusa da na karshe na wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 wanda ke wakana yanzu haka a kasar ta jamhuriyar Nijar. Kasar Najeriya ita ce za ta soma goga karshe da kasar Mali yana a ranar Alhamis a kara tsakanin Senegal da kasar Afirka ta Kudu. Idan muka lega a kasashen Turai kuwa a yau ne talata paris saint germain ta kasar faransa za ta goga da manchester united a old trafford a wasannin wucin da final na kwallon kafa na club club da suka kasance zakaru a kasashen turai a daidai wannan lokaci a s roma ta kasar italiya za ta karbar bakuncin fc porto ta kasar portugal a kasar italiyar din duk dai a wasannin na champions league na turai a yau ne hukumar kwallon kafa ta turai uefa za ta so jarraba aiki da motar nan da ake ce ma var wadda ke taimaka ma alƙalan wasa domin warware jayayyar kuskuren alƙalanci wannan shine karo na farko wanda za a so jarraba wannan a wasannin champions league na kasashen turai shi ko tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila gordon banks a yau ne ya rasu yana da shekaru 81 da haihuwa gordon banks ya lashe kofin duniya a shekarar 1966 tare da kasar ingila a wasannin kwallon kafa na wannan lokaci na duniya da suka wakana a birtaniya club din stock city shine ya bada wannan sanarwa a yau talata gordon banks ya kasance shugaban kungiyar kwallon kafa ta stock city club a shekara ta dubu biyu za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wannan wutar da ta kama a wurin horar da 'yan wasa na club din flamengo na kasar brazil kwanaki uku da suka gabata sai gashi abin mamaki a cikin daren jiya litinin shi ma club din bangu club din da ke rio de janeiro a kasar brazil ya fuskanci wannan matsalar ta tashin wuta haruna musamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisun dokoki suka cimma ta ginawa sabuwar katanga karama a kan iyakar amurka da mexico amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya ba a kan wannan batun ya ce ban ji daɗin wannan lamari ba kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamsar da ni ba Trump yana faɗa wa majalisar zartarwarsa a fadarsa ta White House yake cewa wannan yarjejeniya ba za ta magance matsalar da ke akwai ba. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce karin tashin hankali da ake samu a jihar kogin ye a ƙasar sudan ta kudu ya fitar da fararen hula dubu takwas daga gidajensu kana ya yi sanadiyyar wasu dubu biyar sun arce zuwa makwabciya dimokuraɗiyyar jamhuriyar congo rikici tsakanin sojojin sudan ta kudu da 'yan kungiyar 'yan tawayin kasar ta national salvation front ko kuma nas a takaice ya barke ne a ranar 19 ga watan janairu na wannan shekara dubban magoya bayan madugun 'yan adawan venezuela shugaban wato shugaba juan juan guaido ya gusa gudanar da zanga-zanga a yau talata a wani yunkurin ci gaba da kira ga sojojin kasan su daina marawa shugaba nicolas maduro baya kuma su matsawa shugaban kasar lamba ya fita daga ainihin wato mulki guaido da amurka da wasu kasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasa mai riko a venezuela ya yi kira da gudanar da zanga-zanga girmama wasu mutane 40 da aka kashe su a tarukan ƙinjinin gwamnati To da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu amuradin baba ya koma Keri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yau malama zainab nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum